من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira mai da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadir alai. a kafin mu fara karatu akwai ɗan uwa da ya rasa mahaifinsa ɗazu bayan azahar ko kuma kafin azahar Shi ne malam musa yana nan yana nasiha na ran juma'a dogon nan mai gemu haka kafin a yi hudu ba Allah ubangi ya jikan mahaifin nasa gafarta masa kyautata makwancinsa Allah ya haskaka masa ya kyautata namu karshen idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai. bayan haka jiya maganan da ɗan uwa ya mun matashiya kan wannan waƙen waye yi su a ɗan uwa Allah saka musu da alkhairi ban san dai suwaye ba akwai wanda suka aiko mun da kek saka wurin sun ci Abdullahi bin Rawaha ne ko Allah saka da alheri Abdullahi bin Rawaha ne ya yi su wato manzo Allah ne ya maimaita su ko wani ya ce masuna na a rijalu haular rasul hakikan shi Tarihi shi abdullahi bin rawaha so abdullahi bin rawaha ne ya yi su sai manzon Allah su ma ya zo a ranar kandar yana maimaita su to Allah ubangi ya saka ɗan uwa da alkhairi bisa matashiya idan aka yi kuskure Allah ubangi ya haɗa mu a ladan gaba ɗaya to Allah subhanahu ta'ala ya kamu wannan rana abu na uku da nake so in yi magana a kan shi maganan jera sahu a sallah idan idan mutum ya ga waje ba zai isa ba ya shiga zai matsa don Allah a rika hakuri da sahun gaba saboda at-tuma'aninatu natsuwa a cikin sallah tana daga cikin rukunan da in babu shi babu sallah in babu shi babu sallah bai dace a matsi juna a takura juna inda mutum kaga ya an haka al'illa ma ya yana sallah amma ya an haka ana son mutum ya yi fesin alƙida daidai haka amma an matse ka an matse ka har ka ɗan yi haka da ƙyar ake sallah ba daɗi idan mutum ya ga an cika to ya yi haƙuri da samun gaba ya yi haƙuri da Allah ana so a samu a yi tallan a natse babu takura babu abin da mutum ya tsaya ya yi balans ya zauna ya yi tahiya ba a ɗan ƙofa ne haka zai tahiyan ya ƙosa a tashi duk jikin shi yana karkarwa ba da fatan Allah ubin ya samu dace na'am bayan haka duk son zama ta kusa ba na'am ya zo da wuri na'am kada ya kan ko a kai da eh, Allah ubin ya saka da ya saka eh, insha Allah idan aka ga space dai da zai isa babu laifi amma in ka ga za a takura ka yi hakuri ana so a samu a yi sallah a natsuwa ba takura a cikin walwala Allah ubangiji mana muwafaka ya karba mana duka dai kwaɗayi ne da kuma wajen neman lada ne ake rige-rige din to amma in aka zo aka takura kuma kowa kawai a matsayin ya ka ga manufan kuma ta kawo to ga munan yau sha biyar daidai na'am baba na'am baba mutum za gona da sadika ya haɗa sallah da na'am mutane za su ga kamar nasiha ko wa'azi da kyau na'am ba haka bane na'am sun tana da cikin da su na'am ndc nigerian broadcasting corporation na'am ana musamman na addinin musulunci na'am ba ina iya suna lokacin nan muna kan malam audu daura daga shi sai allah fati daga shi sai malam bello da ya zama da al'umma karamawa eh. duka allah ya kama amin da akwai lokacin musamman da ake ba na addinin musulmi ana koyar da karatu ana hmm. karatu qur'ani na hadisi da komai da kuma sallah ba yadda za a wannan lokacin sun har aka zo transinta wanda yake mutum shi zai samu har wajen naira ko biyar ko to ban a ce har a ana a ƙauye yadda ake sallah yana yaya ake bin sallah a Ana bai liman ba yadda za a ce ba sai masallatan juma'a na kamsu salawa hmm. a ta rediyo ma can dan daga ku jami'an nan ya zauna ina jin kaman yana sallan kamsu salawa ko da babanci ne nan ya zauna da babbar riga ya ce ai ila mutum ɗaya ko biyu ya gamu da su amma duk ƙauyukan nan ba inda ba su lesa wa azuzzuka ba a lokaci da ni ina mun shiga su banauje ne su wani ƙauye can banauje su abin nan can kudanci din nan duka a je a buɗe masallacin juma'a daga nan mu je lecture mu menene kamsu salawat mu je da makamantan to sai dai mutum zai iya karo da mutum ɗaya biyu uku ya tarar da irin wannan sannan kuma har ila inda ake ganin garin ma an ci gaba fa shi ma sai a hankali sai a tara maka waɗansu a nan tahiyan ma ba iya ba inda ake gani wai ana cikin abin nan din to mutum yanzu shi zai ja kan shi ya je inda zai nemi ilimi ba wani bane zai tashi ya bi shi yanzu nan ne akwai wanda bai sanin ba bai komai ba bai san ibadan ba bai san kabilin da ba amma ya ce ya zo masallaci kuma ba biya ake yi ba ya ya zauna irin wannan zaman bai kan masallatai wani bu ka ji a fika idan kana jin karatu sai ka ce ka alhamdulillah mutanen anguwan nan sun more amma kana ne ka sai ka ga liman ne da mutum uku liman da mutum uku sai ka ga mutane a zaune a wajen masallacin ana hira ana jin bbc ana jin menene menene menene ana kiran sallah sai a shigo da sauri an kosa ma imam zo, kamar wani garwaci ne masallacin haka za ka tara to abu mutum ne yake sai ya tashi ya je ya miƙa kan shiga ne a sanar da ni a gani gani zan zo in saurari karatu zan zo in yi tambaya zan zo in yi kaza duk wannan Allah ubangiya mana muwafaka sa mu dace yau muna sha sha biyar daidai da watan jimadal ula na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da yau 24 ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha 2016 miladiya a inda muke karanta wannan littafi mai albarka da yake fayyace mana a kidun shi'a mai suna a fa’idu shi'atil isnai a shari'a na al-sheikh abdurrahman ibn sa'ad ibnu ali al-shatri rahimahullah Allah uban ya masa albarka jikan shi ba don ya mutu ba mun yi karatu tiryan tiryan yau za mu tashi a tambaya ta tamanin da biyar da take ce ma ti kadu shiyuhi shi'ati fi adadi abwabil janna waliman kunu. me akidun manya-manyan limaman shi'a shehunan shi'a game da ƙofofin aljanna yawansu sannan kuma ƙofofin nan na suwaye ne suwaye masu shiga ta ƙofofin mun sa a wancan littafin da muka karanta ƙofofin aljanna dai takwas ne muka fi, to muna son mu san su amma a aƙida irin ta limaman shi'a shaihunansu kuma ƙofofin na waye ne mun san ƙofofin aljanna dai kamar yadda ake aƙidan ahlus sunnati wal jama'a duk dan aljanna zai shiga ta kofofin akwai kofofin masu azumi ko kofan masu azumi wanda ake kiran shi babu rayyan akwai babu menene babu menene duka kuma duk wanda ya aka ce dai zai shiga aljanna cikin al'umman musulmi da Allah ya masa muwafaqa duk zai shiga ta kofofin to amma muna son mu san waɗannan kofofin a aqidan shi'a shehunan su nawa ne kuma kofofin gawaye ne na suwaye malam abdurrahman ibn sa'ad ibn ali ash-shafri hafizahullah yace iftarau sun kirkiro maganganu da suka danganta su ala abil hasan riba rahimahullah annahu qala wa yace inna lil jannati thamaniyata abwabin tabbas haka ne an yi muwafaka a nan ko da alusunna lalle aljanna tana da ƙofofi takwas amma za mu yadda aka rarraba ƙofofin ko muna da rabo a rabonsu ina fata an gane ya ce wahidun min ha ɗaya daga cikin ƙofofin nan li ahali ƙum na mutanen birnin ƙum da yake iran kawai yan kum ne aka ware ma wannan in sun shiga shi kenan wa khiyaru shi'atina min bayni sa'iril bilad da zaɓaɓɓun yan shi'anmu mabiyanmu cikin sauran garuruwa na ƙasashe na duniya khammara Allah ta'ala wilayatana fi qinatihim Allah madaukakin sarki ya lullube soyayyenmu da ƙaunanmu ya lullube soyayyenmu da ƙaunanmu a cikin turɓayen da suke rayuwa a kai kama wata addu'a ne wato duk wani ɗan shi'a da yake wata duniya a inda yake rayuwa to Allah Ubangiji ya sanya soyayyenmu a wannan ƙasar da yake rayuwa a kanta gare su wannan bayanin ku duba littafi na hudu biharul anwa can footnote na hudu biharul anwa na hamsin da bakwai shafi na ɗari biyu da goma sha shida babul mamduhi minal Bultani, ƙarƙashin babin irin biranen da aka yaba musu wal mazmumi da biranen da aka la'ance su aka zarge su min ha mala ya ce a ta'aliq ga ƙarin bayani ta'aliki ko raddi ya ce ga ƙarin bayani game da wannan magana za da ahadu tujjaril iqar aka ɗaya daga cikin attajiran gidaje ya ƙara min shiyukhihim mu'asirina daga cikin manya-manyan shehunan shi'a da suke na wannan zamanin yana daga cikin kuma attajirai na gidaje to shi kuma da ya tashi ambatan ƙofofin aljanna za da sai ya ƙara fi adadi abwabil jannati maftuhati ala game da yawan ƙofofin da za a buɗe wa mutanen ƙum su shige ta wajen fakkara ala riba ya ƙirƙiri ƙarya dangana ga riba wai annahu kala wa ya ce wa hashahu alhalin aka au bai faɗa ba ce lil jannati thamaniyatu abwabin aljanna tana da ƙofofi takwas dama haka ne fa salatatun min hali ahli ummi ma yace kofofi uku cikin takwas ina na mutanen birnin ƙumne Ka ga shi a can an ce ɗaya ne ko to shi da ya tashi ma ya ce uku uku biyar ne na sauran 'yan shi'a da suka watsu a duniya ya ce faɗo ba lahun madalla da su madalla da su ko kuma kai sun more sun more shi ne tsoba lahun wani kai kan ka more ka more wannan maganar ku duba footnote al-masdar sabiq biharul anwar din nan da ya gabata mujalladi na bakwai shafi na 228 za ku samu kuma shi ya kara maka wa فلماذا الانتظار يا a العرب to ya ku yan shi laraba me na jira adriku abuwa ba jannati ku yi sauri ku riske kofofin aljannan ku guda uku din nan Kabla an tughlaqa fi kum tun ba je aka rufe su ba ina fata an gane ko ana harzuka mutane kun gane wannan yadda dabara ku tuna shi ɗan kasuwa ne attajirin gidaje ne a birnin kumfin sai ya ƙara ƙofofin aljannan uku sai ta tallada wa duniya to فلماذا الانتظار يا شيوخ العرب يا شيعة العرب يا كوكن شيعة العرب إنا كوكي me kuke jira ku yi gaggawa zuwa ga ƙofofinku guda uku ɗin nan maza na birnin kum imana su zo su sayi gidaje su yi gaggawa su yi gidaje shi ya samu kasuwanci ina fata an gane hikiman kenan saboda idan ka mutu ba ka cikin kumɗin nan fa to ba ka cikin masu shiga waɗannan ƙofofin guda uku dan Allah idan ɗan mutum ya ji ya harzuka yana da halin sayan fili a can da gida mai zai yi mai fatan shi to sai ya yi dace wanda ya tallata musu ƙofofin ya ƙara su ɗan kasuwa ne ɗan mai attajiri ne irin yan gidaje masu sai da gidaje ne Imana demo da mu ya ƙara ƙofofin ya shelanta mutane za a tuttuɗo kwaye fatan ya zauna a ina a ƙasar kuma in zai sai gida dole biyo ta hannun shi kaga kasuwa ta buɗe kenan kasuwa ta buɗe kenan kamar kai ta ga albasanka da tumatir ɗinka ba a saya sai ka lalubo wani hadisi kace annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yake sayan timatir da albasa fara eh, a safiyar ranar alhamis da asabar ga ladan shi ga matsayin shi da Allah ne za jira duk inda albasa take da timatir za ka doshi waje musamman kuma kasan san shi mai sayarwa kaga sai kai can kuma shi ya fabricatin hadisi ya kirkiro shi don ya samu mai shi ne kawai Allah ban je rufa mana a tambaya ta 86 man alladhi yuhasibu an-nasa yawm al-qiyamah wane ne zai wa mutane hisabi gobe kiyama fi i'tiqadi shuyukh shi'ati bi ma'ana a aƙidan shehunan shi'a waye yake da ƙarfi da iko da fawa yi wa mutane hisabi amsa a nan in ji mala ya ce a immatuhum limaman su goma sha biyu din nan su ne masu yin hisabi a filin kiyama kaga mukan da shiga aljanna in dai waɗannan ne za su yi hisabi to mukan sai dai mu nemi samu a wajen Allah kenan eh ko mu koma ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amma in dai waɗannan ne kam to mukan dama ina condemn limamansu ne za su yi hisabi a filin alkiyama suna da hujja fastarau kirkira suka yi ala abi abdullahi da sayyidina Hussein Allah ubangi yarda da shi wai annahu kala wai sayyidina Hussein ya ce wa hashahu afa kau bai fada ba ata kau bai fada ba bai san da wannan maganan ba amma na masa ne yace wai yace a faɗin su ilaina sira wa ilaina mizan wa hisabu shi'atina mu ne masu sira'i sai wanda muka so ya tsallaka sira'i a hannunmu a hannunmu yake wanda za a hau a tsallaka din yake a hannunsu yake Allah ya danganta shi ya jingina su ya bashi a hannunsu kawai su ne masu sai masu tsallakar da wanda suke so su kuma kautar da wanda suke so wa ilainal mizan mizani kuma skeli na auna ayyukan bayi gobe tsiyama, nan ma suka ce su ne nasu su aka damkawa wa hisabu shi'atina da yi wa mabiyanmu hisabi mabiyanmu hisabi ne za su auna ayyukansu su ga wanne ne suka yi daidai wanne ne suka firin jaya wanne ne wanne ne duk su ake damka ma wannan ina fata an gane ko to wanda ba dan shi'a bane a wajen su kafuri ne maƙiyi ne to kaga ai su kam dama kamar yadda Allah ya ce ووضع الموازين القسط ووضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin sai Allah yake kuma game da ka wanda za a musu hisabi musulmai ne mumunai su ne za a kafa seli domin su amma kafirai kam Allah ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna su ba a ma'auna musu seli su kan da sun tashi gobe kiyama jahannama ne kai tsaye jahannama ne amma wanda za a auna ka aikin su mu din ne da muka ce mu yi imani mu musulman mumunai su ne za a auna a ga wanne ne aikin shi na alkhairi ya fi yawa wanne ne na shi na sharri ya fi yawa wanda Allah ya ga dama ya sai masa a ceci wanda za a ceta wanda kuma Allah ya ga dama sai a ji a koma shi gorgodo a wuta gorgodo yan zulban nan da suka rinjayi ne ayyuka alheri na in ya kone ya kone ya kone sai a fidda shi a kashi aljanna matukan akwai zuwa imani da tauhidi a zuciyar shi to kaga idan su ne za su yi hisabi kuma ga mabiyansu su ne za su yi hisabi to kaga duk wanda ba mabiyansu ba shi kan ai ba za a ma bata lokaci ba kenan a ce za a auna ayyukansa shi ai kafiri ne kawai Allah ubangi ya rufa mana asiri to wannan shine matsayin su kenan ثم زادوا في النصيب suka zo suka wannan maganan da na karanta zuɗin nan ku duba kudin na biyu rijalul kashi rijalul kashi sunan littafin kenan a littafi na nawa mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da tamanin da uku ku duba za ku tarar wato lamban hadisi shine na ɗari ɗaya da hamsin da biyar معاوية في زيد الشحام والحارث بن المغيرة النصيري كدوب بحار الأنوار مجلدين أربعين بقي شافي نسبعين تقص أبواب تاريخ الإمام الهمام المزهر الحقائق مزهر الحقائق هر إذا ترشي ثم زادوا في النصيب suka ƙara wa kansu kuma wani kafin kuma bayan da can sun ce siraɗi da mizani da hisabi to yanzu suka karo kuma har ila yau suka kara qala shaykhuhum al amili su wanda ake kiran shi al-hurr al-amili yace hisaba jami'il khalq kun na can da sun ce hisabin na yan shi'an kawai mabiyansu to amma sai suka kara wa kansu kuma kafin waɗanda za su yi wa hisabin inna hisaba jami'il khalqi يوم القيامة إلى الأئمة عليهم السلام سكت تبت حساب تكن هلتن ألا ما تنش يوم القيامة قبل القيامة إلى أن دنغن تاشنغا شيخنا شيئا لإماما من شيء na dukkan وتعالي halitta ba wanda aka toge ku duba al muhimma fi usulil a'immati ko sunan littafin shafi na ɗaya ai mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da arba'in da shida nan suka faɗi wannan magana babi na ɗari da goma sha shida wa zukira fihi hadisani an ambaci hadisai biyu irin nasu hadisan da suka tabbatar da haka ɗin waftarau suka sake kirkiran kuma wata maganar da hujja suka danganta ta ala abil hasan al'awwal annahu qala ya ce ilaina iyabu hadal khalq makoman wannan halittan gaba ɗayanta a gare mu take wa alaina hisabahum kuma hisabin dukkan al'umma da halittun duniyan nan a gare mu yake fama kana lahum min zambin ga yadda za su yi hisabi duk wani wanda ya aikata zunubi idan zunubin fi ma bainahum wa bainan lahi ne idan zunubin da bayi suka aikata tsakaninsu da mahalicinsu Allah ne kenan hattamana alallahi fi tarkihi fa na ila zalik wato Allah maɗaukakin sarki sai ya lizinta mana ɗora mana cewa a bar mana mumuyi kawai Allah ya wajabta mana ya tilasta mana yin hisabi mu kuma fa'ajaba na ila zalika muka roki Allah ya tabbatar mana da yin hisabi shi kuma Allah sai ya amsa mana yace ku je ku yi shine ma'anan inna ilaina iyabahum kuma inna alaina yawa at-ta'liq ba ta'liqi da malai wanta maganan ku duba ar-rawdatu min al-kafi littafin da suka wallafa ar-rawdatu min al-kafi mujalladi na takwas shafi na dubu biyu da talatin da bakwai akwai alfusulul muhimma littafi na biyu mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da arba'in da bakwai babu inna hisaba jami'al khalqi yawmal qiyamati ila al a'imma idan ka duba babin da yake hisabin dukkan halittun duniyan nan gobe kiyama yana hannun limaman shi'a ne at-ta'liq ma yace ga raddi maganan Allah maɗaukakin sarki da ayan Qur'ani sun karyata su domin qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce in hisabuhum illa ala rabbi ko hisabin kowa baya hannun kowa face sai a hannun ubangiji na in ji annabi sallallahu alaihi wasallama law tashkurun da za ku gane suratul shu'ara aya ta 133 a suratul ghashiyati anan aya ta 25 zuwa 26 Allah yace inna ilaina lalle a gare mu ne iyabahum makoman halittu gaba ɗaya thumma inna alaina hisabahum sannan hisabin su da musu hisabi gaba ɗaya na wajen mu ne inji Allah to ta ya za a yi aka yi fita ya koma hannun limaman shi'a ina fata an gane ko kun ga matsayin da suka ba wa kansu matsayin Allah kawai sifofin Allah suke ɗaukowa suna manna wa kansu al'iyazu billah ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabiran mu je tambaya ta tamanin 87 كيف يجوز الإنسان الصراط يوم القيامة في اعتقاد شيوخ shi'a. wato ta yaya ne ake mutum zai tsallake siraɗi zai wuce kan siraɗi gobe ƙiyama a aƙidun shi'a ya ake a wuce kan siraɗi ya mutum zai ya wuce kan siraɗi a aƙidun shi'a jawab iftara shaikuhum akwai wani shaihinsu da ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta ta ala rasulillah ga manzonmu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai in ji shaihinsu ɗin annahu kana shi annabi wai ya ce wata ya kira sayidina ali ya ce ya aliyu ya kai ali idza kana yawmul qiyamati a ranan kiyama idan kiyama ta zo aqudu ana wa anta ni muhammadu zai zauna da ni da kai wa jibrilu da mala'ika jibrilu ala sirat mu uku za mu zauna akan sirati ya yajuzu ala sirati babu wanda za a bari ya wuce ta kan siraɗi illa man kana ma'ahu bara'atun bi walayatika face sai wanda aka tabbatar da yana da menene illa man kana ma'ahu bara'atun bi walayatika sai wanda aka tabbatar da yana da matukan soyayya a gare ka da yadda da shugabancinka da barranta daga duk wani wanda aka cewa su suka gabace ka a wajen menene wajen khalifanci mana irin su abubakar umar usman idan ka ji an ce ka yi bara'a ka yi ima ka yadda da walittakan sayidina ali ka yi bara'a da duk wani abu mana ka yi bara'a da waɗancan ukun da suke cewa su suka gabace shi to bi ma'ana sayidina ali zai zauna annabi ya zauna ga jibrilu akan sirati da ka zo baka yadda da shugabancin sayyidina ali ba cewa shine khalifan farko shine shugaban duk duniya ne ne ba kallace sirati wai annabi ne fa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sayyidina ali haka wannan maganar ku duba al-i'tiqadat littafin su da suka wallafa mai suna al-i'tiqadat shafi na biyar eh, shafi na saba'in babun fil i'tiqadi fi sirat a ƙarƙashin babin imani ko kuma aqidansu game da sirati Allah rufa mana asiri sai tambaya ta 88 tana cewa man alladhi yudkhilu man yasha'u aljannata wa man yasha'u ila an-nari fi i'tiqadihim wane ne yake da ikon shigar da waɗanda ya ga dama cikin aljanna ya kai kuma waɗanda ya ga dama wuta amma a aƙida irin ta shi'a an fa kai tsaye huwa aliyu bin talib ne sai dina ali kawai shi ne yake da wuka da nama gobe kiyama wajen kai waɗanda ya ga dama aljanna ya kai waɗanda ya ga dama ina wuta dina ali ne ba Allah ma bane ina hujjanku iftara hujjatuhum al-kulaini babban shehin su hujjansu mai suna kulaini ya kirkiro hujja inda yace anna aliyan wai lallai sayyidina ali radiyallahu anhu Allah yarda da shi kala wai ya ce wa hashahu kuma ata fau bai fada ba dangana masa aka yi kirkira masa aka yi aka manna masa wai sayyidina ali ne ya bude baki yace ana ƙasimun lahi ni ne mai rabon Allah bainal jannati wannari tsakanin aljanna da wuta ko yawa kamar kai ne ka sayo kaya ka sayo kaya ka sayo abubuwa ka ce wani zo ka raba to haka Allah zai wa sayyidina ali na sayyidina ali na an ga to ga jama'a na sai kai rabo shi zai zo ya raba ya ce aljanna ga taki wuta ga taki to sai dina ali ce ana kasimullah ni ne mai rabon Allah bainal jannati wan nari tsakanin aljanna da wuta la yadkhulu ha dakhilun ba wanda ya isa ya shiga aljanna ko ya isa ya shiga wuta illa ala haddi kasani sai dai a gurgudon yanda na raba gurgudon rabona kawai gurgudon rabona in ya raba kana aljanna to ƙaryanka kai wuta in ya raba kana wuta ƙaryanka kai aljanna kawai shine mai rabo kawai to ina jin ma ceton masu ceto ma babu ko ceton annabi adam zai yi ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ash-shafa'atul kubra zai sannan kuma ceton mujahidun ko wanda suka mutu a wajen jihadi kowa za a bashi ya ceci mutum saba'in daga yan uwansa da danginsa wanda shiga wuta ya to wajibi a kansu za a ce wanda ya jihadi ya mutu a wajen shahada tsarkakakken jihadi fa ba na fasa shaguna da ɗiban ma ba irin wannan abin da makamantansu na fata an gane ko to za a ba ma kowane mujahidi da ya mutuwan shahada mutum saba'in da ci ɗan uwan shi wanda kuma ga wuta ya kama kansu kawai sai ina ji shi ma babu ƙur'ani ma zai yi ko na'am azumi ma zai yi akwai ɗaiɗaikun annaba shi ma Allah zai yi nashi sai ina jin duka sayyidina Ali duk ya karɓe su a wannan magana babu na wasu kenan Allah ubangi ya samu dace Allah ubangi ya shirye su a wannan magana ya shiryi waɗanda suke jin wannan maganan su tsira shirye su su tsira kawai wannan maganar ko ka toɓarar, ta duba ta a littafi mai suna usulul kafi juzu'i na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da biyu kitabul hujja sannan a karkashin babin annal a'immata hum arkanul ardi limaman su ne turakan ƙasa ka san turke ko in ba ka so abu ya motsa ko ya hautsi ne ka kafa to sune ne turakan ƙasar nan da suka danna ƙasar nan da babu su da ta juya ta hautsi ina fata an gane idan aka ce rukunan sallah in ba rukunai ba sallah da aka ce rukunan imani in ba waɗannan rukunan ba imani da aka ce rukunan musulunci guda biyar in babu su su ma su ne rukunan ƙasa limaman turakan da su aka kafa ƙasan nan ta tsaya ake jin daɗin rayuwarsu a kai a yi walwala a yi gini a yi menene da sun gada in sun tashi ga ƙasan ta juya saboda ba abin da yake kafa ta ya tsaye da ita Allah rufa a yace wa wasalal al'amru bi ulama'i shi'a kai malaman shi'a fa abun bai tsaya a nan ba kawai abun yayi ta ci gaba yayi ta ci gaba kuma ila an iftarau har suka zo kuma inda suka sake kirkiro wata magana suka danganta ta da sayyidina ali radiyallahu anhu wa hashahu alhalin aka fau bai faɗe ta ba wai wallahi inni ladayyanun nas yawmaddin wai shine addayyan ba suna Allah bane wai shine dayyanin Allah ranan alkiyam kamar yadda Allah zai nuna cewa ana malik ana dayyan ana kaza ana kaza gobe kiyama ya faɗa limanil mulkul yau to sayyidina ali wai sai da ya rantse wai shine menene ladayyanun nas yawmaddin shine mai hukunci tsakanin mutane a gobe kiyama wa qasimun shine mai rabo bainal jannati wan tsakanin rabon aljanna da rabon wuta shine zai raba mutane ce aljanna ga naki rabon ke wuta ga taki rabon la yadkhulu hadakhilu babu wanda ya isa ya shiga ɗaya daga cikin aljannin nan ko wutan nan illa ala haddi kasami sai daidai yadda na raba ma kowane bangare nasa kasan kawai wa innil faruq al-akbar kuma shine babban al-faruq mai rarrabe tsakanin yan aljanna da yan wuta gobe kiyama shine na kwata kwatan al-faruq al-akbar wai sayyidina ali ya faɗi wannan magana kuma wa hashahu bai faɗa ba ina fata an gane ko bayan da za a yi wanda aka masa albishir da shiga aljanna ya irin wannan magana na shirka da na manna wa kansa sifofin Allah wannan maganar ku duba a basairu darajat mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da casa'in da tara a ƙarƙashin babin da mai littafin ya wallafa yake babu fi amiril mu'minina annahu qasimul jannati wannan babin da yake bayanin amirul na cewa shine mai rabon aljanna da wuta mana wanda yake rarraba kowanne da mashiganta haka na akwai wani tafsirinsu mai suna tafsiru furat shafi na 178 cikin suratu yunus akwai biharul anwar mujalladi na 26 shafi na 153 a ƙarƙashin babin la ya hajjubu an shay'un fi ahwali shi'atihim babu wani abin da zai buya masa shi sai dina Ali a game da dukkan wani al'amuran 'yan shi'a kuma ya san da shi Allah a ƙarƙashin babi da ya zo cikin biharul anwaƙin wanda ku duba taken babin la ya hajjubu anhum shay'un min ahwali shi'atihim babu wani abin da yake koyan malimamansu game da al'amuran yan shi'a mabiyansu wa ma tahtaju ilaihi ummatu min jami'il ulum da dukkan abin da al'umman duniyan nan suke bukatan shi na ilimi duka baya koyan musu suna sane da komai duk bukatun wani wa annahum ya'lamuna ma yusibuhum min balaya sannan kuma limaman nan sun san dukkan abin da zai same su na bala'i wa yasbiruna alaiha amma suna hakuri a kansu ne kawai walaula walau da'u fi daf'iha la ujibu da sun roƙi Allah suka ce Allah tun kuɗe musu da Allah zai amsa musu amma kawai ba sa ce Allah tun kuɗe musu bala'in ya san bala'i kaza da kaza kaza zai same su duk sun san wannan gaibin kuma suna haƙuri su jure ne bala'i ya sauka a kansu amma da sun nemi Allah ya tunkuɗe zai tunkuɗe amma ba su yin haka din kawai sun zaɓi kawai su yi haƙurin abun ya ta samun su kawai ina da a gane na'am wannan shi ne mu je wa wasu eh, suka sake kirkiran wata magana hujja ala abi abdullah suka danganta ta da sayyidina Hussein radiyallahu an. annahu kala wa ya ce idza kana yawmul qiyama idan alkiyama ta tsaya wubi a mimbarun za a ɗauko wani irin ƙatoton mimbari karaga rahu jami'ul khala'iki. wanda dukkan halittun da suke filin kiyama za su ga wannan mimbarin za a ɗauko shi a ajiye shi inda kowa yana gani shi yanzu idan mutum ya hau a nan ba wanda suke masallaci ba sa gani shi to irin mimbarin da za a zo a kafa a filin alkiyama wanda dukkan halittun da suke dandalin wannan alkiyama suna ganin mimbarin fa yas'adu alaihi rajulun sai a ga wani mutum ya hau kan mimbari ya ƙunu malakun an yaminihi sai ga wani mala'ika yana tsaye ta daman shi ta nan wa malakun an shimalihi sai ga wani mala'ika a tsaye ta hagun shi can kawai sun tsaya irin yadda mutum zai tsaya da ya kaga gad sun tsaya yunadi ladhi an yaminihi sai mala'ikan da yake ta hannu ta ɓangaren hannun daman wannan mutumin ba a san fawaye a mimbarin ba tukuna har yau sai dai ga mala'iku ɗaya a tsaye ta nan ta dama ɗaya a ta hagu sai mala'ikan da yake tsaye ta hagun shi zai fara kira ce ya ma'asharar hala'ik ya ku taron halittu da suke wannan sansani haza aliyu bin abi talib wannan shine aliyu bin abi talib yudkhilul jannata man yasha'u yanzu yanzu zai shigar da aljanna wanda yake so wa yunadi alladhi an yasarihi sai ɗaya mala'ikan da yake ta hagun shi shi ma sai ya kira ya ce ya ma'asharar khala'iq ya ku taron halittu da suke nan haza aliyu bin abi talib wannan da kuke gani shine aliyu ibn abi talib sahibun nar ma'abucin wuta yudkhiluha man yasha'u yau zai shigar da ita ga wanda yake so ina fata an gane ko wannan maganan ku duba footnote na uku can nimra basairu darajat na wannan maganan ta zo a littafi mujalladi na biyu shafi na 298 a ƙarƙashin wani babi chapter babin da fi amiril mu'minina ko annahu qasimul jannati wan nar shine mai rabon mutane ya rarraba aljanna nata ya raba wuta nata ku duba kuma littafin su mai sunan shi mai suna ilalu shara'i' mujalladul awwal mujalladi na ɗaya shafi na 163 zuwa 164 a ƙarƙashin wani babi babi na 130 wanda yake ci al'illatul lati min ajliha dalilan da suka sa tsara aliyu bin abi talibin qasiman lahi bainal jannati wan a karkashin shi an faɗi dalilan da suka sa sayidina ali ya zamanto shine menene mai fawa wajen rabon mutane raba wa aljanna na ta rabon da raba ma wuta na ta rabon in ka karanta littafi a karkashin wannan za ka ji menene ya qualify din sayyidina ali har aka bashi wannan power za ka ji dalilan da yasa aka bashi wannan matsayi domin saman ma wannan maganan gindin zama iftarau ala rasulillah sai suka kirkiri wata ƙarya suka danganta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hashahu alhalin annabi afa sau bai faɗa ba kuma yace manta zaba alayya muta'ammidan wanda fa mun karya yace na ce ban faɗa ba fal yatabawwa maqadahu minan nar ana zuwa alkiyama ya ta kawai kar ya sa ransa cikin masu shiga ne aljanna to gashi abinda suka kirkira suka danganta wai annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace inna halqata babil jannati na ok na'am bal akwai dan sakin layi akwai layi can bal suka ce kai inna hilaka abwabil janna idza hurrika mun san irin waɗansu ƙofofi na zamanin nan manyan ƙofofi idan ka samu za ka samu suna da wani abu rawun kamar ɗan warwaro wanda shi za ka riƙe kai nokin ka buga ƙofan da shi mun san irin ko hilaka. waɗansu abu kamar warwaro ne irin waɗansu ƙofofi na zamani inna manya-manya shi wannan rafin za ka zo ka buga kana buga ƙofan da shi kana sake shi yana lilo haka shine hilak halka abunda da yake zagaye cycle wato hilaka waɗannan yan warwaron na abuwabul jannati na ƙofofin aljanna idan hurrika idan aka motsa su haka yusma ulaha qinnin sai ka ji suna ƙara suna ce ali ali ali ya ali ya ali yanda <laughs> hatta motsinsu ba yanda in ka aka girgiza kofar da an girgiza sai ka ji suna ce ya ali ya ali ya ali ka san irin ƙofofin namu na kwanon nan mai su ƙaran nan wata iska ya bugo ta ka ji wani ke ke ke ke irin tsohuwar kofar nan to su waɗannan da yan wannan abun sun motsa sai ka ji karansu ya ali ya ali kamar ya ali kai ka zo su kansu suna tambaya ali ne ya zo domin ba za su taba buɗuwa ba in ba ali ba ne a ta karansu ma ya ali ya ali ne <laughs> ina ba ta an gane to game da wannan saman ma wannan maganan hujja sai suka kirkiri karya suka yi attachin ɗinta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa asahu ya annabi zai faɗi magana wanda in huwa illa wahayun yuha wanda bai magana sai an mai wahayi sai za a yi a kirkiri magana a danganta ta ga manzo Allah wanda ya zubilla. wai manzo Allah ta sarki inna halaqatan ba inna halaqata babil jannat, wato wannan yan warwaron na kofofin al-kofofin eh, aljanna min yaqutatin an yi su ne da yaqutu aka yi su hamra ja ala safa'ihi dhahab wanda aka yi su kuma har ila yau aka ɗan yi wawwatsa musu wato wani gold abin nan nau'i na gold aka yi su suna nan akan eh, ala safa'i an ajiye su a waɗansu manya-manyan faranti kamar tire na me na zahab na zina na gold na zinari fa'iza dukkatil halakatu ala sahifa idan aka bigi wannan ɗan warwaron akan wannan place din haka sannat sai ka ji yadda yake eko din nan musa eko da aka buga ƙararra ƙaran daren za ka ji gan irin wannan eko din to shi kuma wannan idan aka buga aka buga wannan din sai ka ji eko din ƙaran yana cewa ya ali ya ali ya ali haka suke irin wannan eko din ina fata an gane ake <laughs> ku duba wannan maganar tana na a littafinsu da suka wallafa mai suna ilalu shara'i sabuban shari'a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da sittin da hudu ƙarƙashin babi na ɗari da talatin wanda yake cewa sabuba da illoli da dalilai da suka sa aka ba dina ali shine mai rabo rabon mutane wa aljanna da wuta duk za ka ji wannan bayani ina fata an gane ko da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a nan za mu dakata a ku yi haƙuri bari mu a sauran wannan ne kawai sai mu fita gaba ɗaya game da aljanna za mu shiga wani abu ne daban shine alqaba'u wal qadar wannan attachment din karshen wannan karatunmu na yau ne kan shigar da mutane aljanna mu yi concluding kenan daga wannan shine tambaya ta tamanin da tara ma huwa itiqadu shi'a menene aqidan shi'a fi man yadkhulu aljannata min khalqillah game da wanda zai shiga aljanna cikin halittun Allah iftara shayku shuyuquhum shaykhunan sun kirkiro cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li ali wai lalle annabi sallallahu ya faɗa wa sayyidina ali yace ya aliyu ya kai ali ala ubashiruka ba zan baka albishir ba kala sai ali yace bala ya rasula ya rasulullah amun albishir kala yace to hada habibi jibril da masoyina Jibrilu ya zo yukhbiruni yana bani wani labari fa anillahi daga Allah kai tsaye Jibril ya kamun labarin yanzu yanzu da duminsa anillahi jalla jalaluhu annahu qad utiya muhibbika cewa Jibril ya ce ummaka albishir duk masoyanka wa shi'atuka da magoya bayanka Allah ya ba su waɗansu daraja guda biyar sabu khitan waɗansu abubuwa ya keɓance su da waɗansu abubuwa guda bakwai na farko dukulul jannati masoyanka yan shi'anka magoyan bayanka su ne farkon da za su shiga aljanna kabla sa'irin nasi kafin sauran mutane su shiga min al'umami bi na aman da kwatankwacin shekara tamanin sai yan shi'a sun fara shiga aljanna sun daɗe kwatankwacin shekara tamanin sai a yi rilizin sauran mutanen da za su shiga to kuma ya ce aljanna ma gaba ɗaya ta sun to waɗannan kuma za su shiga su kuma ta ina ne ogo to ashe tun da akwai masu shiga aljanna ba sai sun nuna walayensu ga a'imma ba ba sai sun nuna sun zama ɗan shi'a ba to ashe kawai kowa sai ya zaɓi wanda yake so kenan ka gani sun mara'au sai suka ga kai an yi sa'asiru bi jannatihim li wahadihim daga ba sai suka nuna ah to ayyuka sai haka ma sun kama kansu tunda aka ce sai dan shi'a magoya bayan su sun shiga sun yi kwatankwacin shekara tamanin kafin sauran mutanen da ba nasu ba su shigo to ai za a kama su da irin wannan bayanin da na yi ashe ma waɗansu ba dole ba ne sai an bi su ake shiga aljanna kenan ko ba haka ba daga sun mara'au daga bayan sai suka yi tunani suka ga fa sun yi kwafa ya kamata su ce aljanna ma gaba ɗayanta sai ɗan shi'a ne ke shiganta sun mara'au an yi sa'asiru bi jannatihim li wahadi daga bayan suka ga ya kamata ma su keɓe aljannan cewa ta su ce fa azzaru riwayatan sai suka kirkiro suka yi fabricating wata riwaya sai suka ce khuliqatil jannatu lahum wa liman walahum wannaru liman adahum an halicci aljanna don 'yan shi'a da magoya bayan limaman shi'a wannaru ita kuma wuta an halicce ta liman adahum da masu gaba da 'yan shi'a da kuma masu gaba da waɗannan limaman to kaga yanzu ne ai suka ɗan samu suka numfasa yanzu bi ma'ana ba za ka taɓa shiga aljanna ba sai kana aƙidan ne shi kun gyara sun gyara wancan ero din da san sun bude wa kansu kofa waɗansu kuma suka bude musu kofa ta yanzu sun kulle wancan kofar sai kofar su kawai ku duba wannan magana a footnote sharhul akhbar littafi mai suna sharhul akhbar fi fadailil a'immatil ataha inda ke nuna falalan tsarkaka kulli maman mujalladi na uku shafi na shida baqiyatu fadaili ahli albayti eh taubatu adam للقاضي النعمان عشان توفي سنة 363 سنة wanda ya mutu a shekara ta 363 ta'alif ma ne ce ga raddi laqad shabahu al-yahuda wan nasara kaga kamanceceniyan su da yahudawa sun fito daidai domin Yahudawa sun ce layya dukulal jannata illa man kana hudan aw aw nasara to kaga sun wa sun ce da kula aljannata illa man kana mina shia ba a yi samu kamanceceniya ba sun kore aljanna da duk wani makaluki yahuda suka ce sai ba yahudi kiristoci da suka zo sai suka ce ƙarya kuke ba mai shiga aljanna sai kirista eh su ma da suka suka ce ƙarya kuke duk duniya ba mai shiga aljanna sai Shi'a ba kamancece ba kamanceceniya shi yasa Allah ce kul in kana lakum darul akhiratu inda Allah khalifatan min dunin nasi fatamannaw al mauta in kuntum sadiqin ku buraci mutuwa mana ku yahudawa tunda kun ce Allah ce tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ce wannan buri ne kawai imagination ne kawai magana ta baki ne su kawo mana hujjoji a ƙasa irin ayyukansu da za su kwalifai na su shiga aljanna yahudan su ka masu waye mabarnata irin su su waye yan goyon liwadi bayan yan liwaɗi, goyon bayan yan liwadi su ne su waye masu duk wata harka ta riba da kisa da assassination da menene duka su waye Allah ce ba magana ta baki muke so ba su kawo hujjoji a ƙasa da irin ayyukan da suka yi da zai sa a kefance su ga shiga aljanna babu وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين سورة البقرة آية تأريد يدبو مشاهدها الله أبن جمعنا موافقة سمتاكي إن الله يطوي ترى يؤكم باية تجسع إن ديدي آمين يا رب العالمين